jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da bakwai wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas kafin haka muna yi wa gaba ɗaya al'ummar najeriya murnar dakatar da wannan biki na zaben sarauniyar kyau wanda da aka shirya za a yi nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa ma har an fara waɗansu bangarori na shi wanda ya jawo hasarar rayuka da aka yi a kaduna da hasarar dukiyoyi a waɗansu sassa na wannan ƙasa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara nesanta ƙasar mu da irin wannan mummunan biki shu'uban biki wanda yake ɗauke da irin wannan musiba da ta faru kawai abin da ke ciki shine wato ainihin mun so da a ce gwamnati ce ta dakatar da kanta ta yi tunani don bayar da kariya ga al'ummarta da dukiyoyinsu da tsaronsu amma abin da kai da bakin ciki ita gwamnati ba haka sai ba abin da kai shi ne ta bayar musulmi haƙuri amma dai maganar cewa ta janye da kanta ba ita yi ba su da dai suka kila ya kamata su janye su gudu to ubangiji ta Allah ya kare ne san samu da kuma ubangiji ta Allah ya kare kasar mu daga dukkan abin da zai zama barazana gare ta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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم ubangiji ce wal mutallaqat mataye waɗanda aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi jinkiri wa kawunansu ba tare da sun sake sabon aure ba talatata qurun har ya zuwa tsawon lokaci na ganin jini uku ko kuma tsarki guda uku domin lafazin quru jam'i ne na alqar'u ko alqur'u wanda yake ɗauke da ma'anar ko dai ana nufin tsarki ko kuma ana nufin jini malamai sun yi sabani shin me ake nufi jini uku ko kuma tsarki guda uku idan muka ci cewa tsarki guda uku ake nufi to dama baya halatta mutum ya saki matarsa sai tana cikin tsarki tsarkin da bai taɓa saduwa da ita ba jinin al'ada ya zo ya ɗauke tsarki ya zo mata kafin saduwa da ita sai ya saki ta to wannan tsarkin da aka sake ta a ciki shine na daya idan ta yi jini ta sake samun tsarki an samu tsarki biyu idan ta sake yin jini ta sake samun tsarki an samu tsarki uku ma'ana ta riga ta kammala idda kenan wani yanzu ya halatta ya nemi auren ta ya aure ta idan muka ɗauki wannan wato ga jini nawa za ta yi auje bayan sakinta jini biyu kawai za ta domin sarki guda uku ana yin sa ne bayan samuwar jini biyu domin tsarkin da aka sake ta a ciki da shi ake lissafi a matsayin na farko wannan idan mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abinda ake nufi da ayar shi ne idan ko mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abinda ake nufi da ayar jini lokacin da mutum ya sake ta tana cikin tsarki idan ta yi jini ta yi tsarki ma'ana ta yi jini ɗaya ke na yanzu wani jinin ya sake zuwa bayan ta yi tsarki biyu kenan wani jinin ya sake zuwa sannan aka yi guda uku wata kaga sai ta yi jini guda nawa kenan guda uku to waɗannan ra'ayoyi guda biyu malamai sun yi saɓani akan kansu tun kan sahabban manzon Allah har zuwa yi akwai waɗanda suka ɗauki ra'ayin da ake kira ƙarfi fi aya take ne daga cikin su akwai ummu na Aisha daga cikin su akwai Zaid bin Sabit cikin sahabbai kenan akwai Sa'id bin Musayyib da waɗansu cikin tabi'ai wanda kuma a kansa imamu malik ibn anas ya tafi da imamu shafi'i kan cewa abinda aya take nufi shine sarki akwai kuma waɗanda suka ɗauki ra'ayin abinda ake nufi shine jini khulafa'ur rashidun guda hudu din nan duk sun dauka jini ayar take ne wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manyan malamai kuma daga cikin wato ah, ma'abuta mazhabobi imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa duk suna ganin cewa wato ainihin jini ake nufi da ayar dan haka dai tattauna wasu suna da faɗi dalilansu kuma suna da yawa kowa akwai abin da yake kafa hujja da shi wajen tabbatar da ingancin mazahabinsa akan mazahabin dan uwansa ayoyi da hadisai amma idan mutum ya bibice su to zai isa cewa lallai dalilan da aka kafa hujja da su wajen cewa tsarki ake nufi da ayar suna da kwari kwarai da gaske domin za mu iya fahimtar haka a cikin faɗin Allah ta'ala wa ahsul idda da kuma ko fa la'idda li iddatihinna sannan yake wa ahsul idda Allah ce ko hunna in za ku saki mata ku sake su li iddatihinna a lokacin da ya dace da su fara kirgon iddatu to lokacin da ya dace a fara kirgen idda kuma shine idan an saki ta cikin tsarki domin idan an sake ta cikin jini ma shi sakin na bid'a ne ina fata an fahimta don ga sai Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada manzo Allah ce sai da shi ya mayar da ita yake da Umar dan Khattab sai da shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki sannan ta take mata haila ta yi tsarki to in ya ga dama ya riki in ya ga dama ya suke domin lokacin da take tsarki din nan shine lokacin da Allah ya yi izinin in za a saki mace a sake ta to idan ka hada wannan hadisi na abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya rawaito ka hada da fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai ba ka sakamakon cewa abinda ake nufi da wato ainihin salasa qur'ani kina ana nufin sarki guda nawa sarki guda uku ke haka waɗansu malamai suka bi suka rinjayar da wannan dalilin waɗanda kuma suka bi ɗauki cewa su kuma jini ake nufi su kuma suka ce ai ga manzon Allah ya ce da wata mace da'i salata ayyama aqara'i wato mace mai istihaba wadda jini na zuwa a koyaushe ta kasa gane yaushe ne kwanakin al'ada yau ne kwanakin istihaba sai manzo Allah ce a kowane wata yadda zaki nawa kika saba kina yin kwanaki na al'ada in kin saba kina kwana bakwai a farkon wata to a farkon wata sai kika kwana daya biyu uku su zuwa bakwai sauran sun zama na istihaba ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba zaki wanka zaki sallah da zaran waɗansu kwana bakwai sun sake zuwa a wani farkon wata to shine kuma sai ki sake tsayar da sallah shine ma'ana da salata ayyama a qara'iki ki daina yin sallah a kwanakin jininki kaga anan gurin a a cikin wannan hadisin yana nufin me wanda shi ma jam'i ne kamar yadda quru yake a matsayin jam'i da haka jininki ne shi ake nufi da alqar ko kuma alquru sannan kuma suka ce kasancewar jini da shi ake lissafin wato ainihin al'ada shi yasa wanda ba ta yin jini sai aka mayar da ita zuwa ga wasanni wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna mataye waɗanda sun tsufa kwanaki sun yi musu yawa har sun daina al'ada idan an sake su iddar su tun da yanzu babu jini kamar yadda nasi ya nuna ya isna min al-ma'izi sun daina tsammani jini ya daina zuwa to iddar su shine salatu ashhur haka wallahi lam yahibna yara kanana da su kai shekarun fara al'ada ba inda za a yi wa yarinya karama aure sai ko miji ya sake ta bayan saduwa da ita ga shi bata fara al'ada ba to ita ma iddar ta da yanzu jinin al'ada bai zo ba wata uku sai suka ce a nan gudan sai Allah ya ambaci zuwan jini da bai zo ba sai ce wata uku a madadinsa sai wannan nuna injini ya zo su da shi za a yi kirki kenan ina fatan kun fahimci mahallin shi shafi to kun ga wannan shi ma dalili ne mai karfi wancan shi ma dalili ne mai karfi wanda kai kanu su da shi a cikin zuciyarka sai ka dauka inda mun daina yin tarbihi yanzu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna wa la yahillu lahunna ba shi halatta gare su su mata din an yaktuna ma khalaqa Allahu su koyi abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu me ake nufi da abinda Allah ya halitta cikin mahaifarsu ko a ce abinda Allah ya halitta na jariri idan mace miji ya sake ta kuma tana da juna biyu wanda kaga idan ta shine ta haihu to amma dan ba ta so ta koma dan ba ta so miji ya ce yayi kome sai ta ce ai ba ta da ciki dan ta yi maza a ce ta gama idda to shine Allah ce bai halatta ba ta koye abin da ke cikin ta na jariri ko kuma a'a gashi ta yi jini na al'ada din wato ma farqa Allah ya da jini na al'ada sai ta koyi cewa ba ta yi ba ba su halatta mace ta ɓoye abin da ke cikinta wato ainihin ko na jariri ko kuma na jini na al'ada wanda yake zuwa a kowane wata imma don saboda ta gaggawar fita daga idda imma don ta hana mijinta kome imma kuma don wato ta samu doguwar idda da miji zai dawo da ita dole ne ta faɗi gaskiyar hakikanin abin da yake tare da ita ina da an fahimta wato ki kun ga kenan a abin da ya shafi al'ada mace ita ce ake gaskatawa sama da mijinta idan mace mijinta ya sake ta ta je sai yi waɗansu watanni ya zo ce zan yi komai ta ce wani komai ai na riga na yi jini guda uku ko na riga na yi tsarki guda uku ba yi da iko ya kari ya ke bi kika yi saura ɗaya don haka ina da iko in dawo da ki idan ya ce bi kika yi ita kuma ta ce uku ne idan suka je wajen alƙali sai alƙali ya gaskata ta ya ƙaryata shi saboda abu ne da ya shafi fasa'isin lissa ita ce ta san tayi ko ta yi ba sai da ya shafe ka ba sai kan kana al'ada ne to me za ka mata jayayya ita da suke yi ta ce ta yi kai kuma ka ce ba ta yi ba to tun da abu ne da ya shafe su irin da'awar da ta yi dole a gaskata ta to tun da duk da'awar da ta za a gaskata ta shine Allah madaukakin sarki ke zaburar da ita cewa ta faɗi gaskiya wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga mata su koye abin da ya shafi cikin su sawa'un jinin al'ada ne ko su koye abin da ya shafi jariri da ke ciki bai halatta su koye ba in kullu yu'minu billahi wal yawmil akhir in sun kasance sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe ina fatan kun fahimta to da haka abinda duk mace sai da'awa ta cewa ai yanzu ta yi jini uku kike nan ba da za a kare ta sai dai malamai suka ce sai dai idan ta yi da'awa a lokaci kayyadajje wanda ya yi kusa kwarai da gaske to menene lokaci kayyadajje sai suke sabani waɗanda suka ce idan a cikin wata biyu take ta yi jini uku dole a gaskata ta wadannan suka ce a cikin wata ɗaya da rabi ma in tace ta jini uku za a gaskata ta za a karyata ta ne idan zai da awar jini uku akan abin da bai wuce wata ɗaya ba ya za a wata ɗaya har ki jini su uku ki jini ki tsarki ki sake jini ba zai yi ba amma in ya kai wata ɗaya da rabi wata biyu wata uku dan suka ce a wannan duk ba ne ba a gaskata ta ko a karyata ta sai mu kirawo sauran mata yan uwanta mu ce ga wancan yar shekara kaza an sake ta yau kwana arba'in ko kwana hamsin ko kwana sittin ta yi da awar cewa ta yi jini uku wai ta gama abin nan a wato idda kenan yanzu tana son ta sake aure ba ta son ta ko ba tana son ta hannu mijinta kome shin zai iya wa mace ta yi haka idan sauran mata suka ba da fata suka ce eh ai zai iya wa mace ta yi sai a gaskata saboda abu ne da ya shafe a ciki dai ba wanda zai tambayi namiji sai dai ba da fata wanda ya karanta a littafi amma bai sai karanta ta ko ya gaskata ta ba sai dai a tambaye ta ita kadai ko kuma a tambaye taron mata don su tunda al'adar su sun san sun taba ji wata ta taba yin haka sun taba ji wata ta taba yin haka da haka ɗan wanda ta ce shikenan ba su taɓa ji ba wannan ba su taɓa yi ba wannan ba taɓa yi ba wancan ma su taɓa yi ko ba su taɓa jin mata ba suka ce kai ƙarya ne ba su taɓa jin haka ba cikin mata gaba ɗaya na wannan suke so ƙarya suke yan uwanci mata sun ƙare ta amma mijinta ba zai ta ba alƙali ba zai ta mufti ba zai ta ba ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن وبعولتهن ماذا جنس احق بردهن su ne suke da ikon dawo da su su ce sun yi kome fi zalika ismul isara da ke cikin fi zalika yana komawa zuwa ga salasata furu'in a cikin wancan lokaci na tsawon jini uku ko a cikin wancan lokaci na tsawon tsarki uku kafin jini uku ya yanke ko kafin tsarki uku ya yanke miji yana da damar bayan ya tafi ke ce ya dawo da ke kuma dole kin koma shine wa a haƙƙo bi da fi zalika to don saboda kar miji ya dawo da mace ba da nufin zama da ita ba sai dan ya cuce ta sai dan ya hana ta yin aure sai Allah ce in aradu islaha in su mazaje din sun yi nufin sulhu sun yi nufin suna so su dawo da matansu a ci gaba da zama ya saki matarsa daga baya yayi nadama tunda yayi nadamar sakin ta yanzu tana cikin al'ada kuma saki ne na ɗaya ko na biyu ba ta riga ta fita daga cikin idda ba to yana da dama ya na dawo da ke ko ya nemi ta ko bai nemi ta ba ko iyayenta sun yadda ko iyayenta ba su yadda ba dan a wannan lokacin har yanzu matar ce idan mutum ya take matar sa take daya ko take na biyu lokacin da suke cikin kwanakin al'ada har yanzu matar sa ce aure baya gutsurewa gaba ɗaya sai sai ta riga ta fita daga cikin idda amma matukar suna cikin idda matar sa ce da haka da zai mutu a lokacin za ta ci ta da zai da za ta mutu ita ma shi ma zai shiga danta duk za su gaji juna da haka ba shi halatta idan ya zo ce zai dawo da ita ka ce ba za ta koma ba ko mahaifinta ya ce ba za ta koma ba ko wakilin ta ce ai ba za ta koma ba ai ba neman izinin sa kake ba labari kake ba na dawo da ita shikenan babu yadda iya da shi in dai ya san addini in bai san addini bane ba zai tsare ta gida ce ba ta koma ba amma ya san addini dole ya kyale ta koma da haka kai ma namiji sai aka yi tafiyar ka da ciyar ne cewa yana radu isla an bai hunna ku ولهن مثل bil ma'ruf wala hunna su mata suna da haƙƙi مثل الذي عليهن cin irin haƙƙin da ke kansu na cewa dole su yi wa mazajensu to su ma suna da irin wannan haƙƙi akan mazajensu din da dole mazajensu su yi musu bil ma'ruf ta hanya sananniya a shari'a walin rijali alaihinna daraja mazaje suna da daraja akan mata suna da daraja da falala imar su ba ɗaya bace daraja su ba ɗaya bace ba da haka sai aka ce shi ne shugaba a kanta الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم dalili guda biyu yasa yake da falala a kanta dalili na farko falala ta ubangiji da ya ga dama ya fifita mazaje akan mata Allah ko fa'alul lima yuridu ne ba wanda yake ce masa dan da sai ce bima faddala ala dalili na biyu dan shine ke daukar nauyin ciyar da ita tun da kan sadaki har zuwa ciyar da ita da sutura da wurin zama da duk abin da ya kamata wa bima anfaqu min amwali ababan nan guda biyu su suka ba su kima da daraja a kanta da haka sai zaman to shine shugabanta abu na farko falalar ubangiji haka ya ga dama ya fifita bangaren mazaji akan matsayi abu na biyu kuma abin da yake siyarwa miji na daukar hidima da ɗawainiyar matarsa da haka sai zaman to shine shugaba a kanta shine ma'ana wani rijali alaihin da daraja wallahu azizun hakim ubangiji ta Allah shine aziz magowayi wanda ba abin da ke da sa sannan kuma shine hakim mai hikima a cikin dukkan abin da ya zartar na hukunci hukunci karin bayani guda biyu kawai zamu lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru cewa mataye waɗanda aka saki za su yi jinkiri na zaman idda har jini uku ko tsarki guda uku wannan ba dukkan mata bane wannan hukuncin ya shafa a'a akwai sharuɗa kafin mace ya kasance iddar ta jini uku ne ko surki uku sharaɗi na farko ya kasance mijin da ya aure ta ya taɓa saduwa da ita inda da aka yi aure bai taɓa saduwa da ita ba to kuma sai ya sake ta to babu wani idda a kanta zai iya ta yau da safe yau da yamma kuma ne zuwa aure ta ba komai a kanta dan Allah ya ladina amanu idza nakahtum almu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا محل في فما لكم عليهن من عدة تعتدونها in dai kun auri mata kafin ku sadu da su sai kuka sake su to fa babu wata idda da za ta yi muku kana sakin ta yau za ta iya aure a yau in tana so an gane ku kaga kenan babu yadda za a ce ta yi jini uku ko tsarki uku sai in miji ya taɓa kusantar ta na ɗaya kenan na biyu ya kasance tana yin al'ada ɗin shekarunta sun kai ta yi al'ada sannan ba ta tsoho tsufan da za ta daina yi domin idan shekarunta ba su kai ta fara al'ada ba ko shekarunta sun kai ta daina yi to kaga wata uku za ta yi kamar da muka karanta da واللائي يئسن من المهيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يتبن sharaɗi na uku ya zanto lokacin da aka sake ta ba ta da juna biyu domin in tana da juna biyu iddarta shine za ta ƙare lokacin da ta haihu tunda masu juna biyu Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna da haka idan mutum ya saki matarsa yanzu muna karfe hudu da minti ashirin na yamma sai ta yi bayan an sha ruwa da magariba kenan ta kammala idda an gane ku ta riga ta kammala idda dan da ake wulatul amali hunna wato lokacin tsawon idda su shine kawai ta haihu da zaran sun haihu sun riga sun kammala idda ina ba ta fahimta a ce wannan aya tana magana ne akan mata yanda ko dai lalle an taɓa kusantar su a aure sannan kuma ya kasance ba su da juna biyu sannan kuma ya zanto me ya zanto babu ciki ta tarbi to wannan shi ne waɗanda aka ce na bi anfusihinna talasta kuru za su jinkiri na watanni guda uku kalmar walahunna wato na tsarki guda uku ko jini guda uku kalmar walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf mataye suna da haƙƙi akan mazaje kwatankusin waɗanda su mazajen suke da su akan mataye wannan jumla a dunkule take amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi fashin bakinta a cikin hadisai masu tarin yawa wani mutum ya tambaye shi menene haƙƙin da kowace mace take da shi akan mu sai manzon Allah ke cewa ka ciyar da ita idan ka fi ka tayar da ita idan ka ta ka yi mata tufafi lokacin da kai tufafi sannan kuma idan ka tashi ladabtar da ita karka doki abin da ya shafi kewayen fuska sannan kuma karka na mata shine faɗin bakar magana kamar mutum ya zage ta ko kuma ya aibata gidansu ya ce yar talakawa ko ya aibata kabilarsu ko ya aibata garinsu ya ce yar ƙauye ko wani abu makamancin haka maza Allah ya hana wannan mace tana da haƙƙi akan ta karka mata wannan sannan kuma ya bayyana a cikin wani hadisin haƙƙi da mace take da shi na kusantarta ko saduwa da ita ko ɗauke mata kewa ta fuskar saduwa don wannan bangare ne cikin bangarori na aure irin yadda kake da wannan haƙƙin a kanta ita ma tana da shi a kanka irin yadda kai aka ce idan ka nemi kusantarta ta ƙi, za ta kwana mala'iku suna tsire mata albarka Allah kuma ba zai yarda da ita ba sai lokacin da ta zo ta nemi abuwa ka ce kaya yafe sannan Allah ya yarda da ita ha kuma sallar ta ba za ta karɓi ba har sai lokacin da kai ka amince da ita to irin yadda aka faɗa haka kai ma ka tabbatar tana da wannan haƙƙin a kanka duk da kai hadisi bai zo ba ya ce a tsini maka albarka amma wannan ayar ta ce wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darsa. lalle tana da haƙƙi kai ma akan ka irin wanda kake da shi akan ka wannan misliya din da Allah ce wala hunna mislu allazi alayhi bil ma'ruf wato misliya bil ijab ba fi al wajibat ba dangin wajibi da yake kanta wanda dole kai ma kai ma akwai wani dangin wajibi da yake kanta kuma dole kai masa da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kwarai da gaske da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa kyautatawa a cikin ku Shi ne wanda ya fi kowa kyautata wa iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku Shi ne wanda ya fi ku kyautata wa iyalinsa yace ni ko na fi ku kyautata wa iyalina da haka manzo Allah ke zama ya hira da su sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ya tsira da ya tsira da ummu na Aisha har sau biyu karo na farko ta tsere miki karo na biyu ya tsere mata sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya samu Aisha tana son wani abin sha sai ya karbi kofin da take sha sai ya sanya bakin shi daidai inda ta sa bakin ta da haka manzon Allah yake yin tarhimi wajen kiran sunanta sunanta Aisha to amma sai ce ya Aisha dan sanya mata wani karkashi a jika da ji ta isa a wurin miji <laughs> wato su ji cewa a sai bayan kasancewar su shugaba kuma abokin wasa ne abokin wargi ne abokin kwarkwata ne abokin a tattauna da shi a yi shawarwari ne ya a'ish haka manzo Allah yake faɗa ta musamman da umma to dukkan waɗannan suna daga cikin ababai waɗanda mataye suke da shi na haƙƙi wato ainihin akan mazajensu wanda dole ne su a karkashin wannan aya ko wani abu da imamu kutubi ya kawo mai ban sha'awa da haka sun ɗauko littafin gaba ɗaya dai in karanto musu don ku san cewa wato aikin aiki karkashin walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja yace ga Abdullahi dan Abbas yana cewa inni la atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li yace da dama nakan yi ado ga matata ba dan in je unguwa ba ba dan in tafi dauran aure ba ba wai dan yau juma'a ba kawai in yi ado in zauna a cikin gida in sanya turare in karya hula ga kaya masu kyau domin matata kamar yadda nake son ita ma taimun wannan haka abdullahi dan abin ya faɗa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma uhibbu an tanzifa kulla haqqin ladhi li alaiha fatastawjiba haqqaha alladhi laha alayya yace ba na son dukkan wani haƙƙi na in ce sai ta bani dan ni ma ba na son kuma ta zo ta ce duk na ta din sai na bata na san ba zan iya bata nata gaba ɗaya ba zan yi kokari in bayar to ni ma kar in ce sai na nemi na wa ɗari bisa ɗari ina wadan kun ta wato idan ka ce dole sai ka baka naka hakkin ɗari bisa ɗari kai ma sai kai tunani kana ba ta naka ɗari bisa ɗari idan kana so sai mata ado to kai ma kana mata ado idan kana so ka shafa turare to kai ma kana shafa turare kai dan ka ji ba dan ka fita unguwa ba ba dan ka tafi ɗauran aure ba a cikin mu akwai wanda yake zaune a gida baya ado sai yanzu zai je ɗauran aure sai in zai fita kasuwa ko in zai fi ofis amma in yana zaune a gida daga shi sai da jerin wando da babban riga ba jamfa kanshi ko tajewa bai ba bai gyara gemunsa ba bai gyara gashin bakinsa ba bai goge haƙoransa ba bai yi kaza bai yi kaza ba kawai yana zaune wani aiki a gida yake in ka ce zuba mun ruwan wanka zuba mun ruwan wanka ma'ana za su ɗaurin aure ko za su kasuwa ko za su ofis ita ta su kimar da zai mata wanka to abdullahi da abdullahi yadda nake son ta yi ni ma haka nake mata daga nan sai imamul qurtubi yace amma zinatul rijali amma ado na mazaje fa ala tafawut ahwalihim wannan gurgudan yadda halayen su suka sha babban adan da ake a birni ba shi ake a kauye ba adan da dan boko zai ba shi dan kasuwa zai ba adan da dukki zai ba shi saurayi zai ba ala tafawut ahwalihim kowa da irin adansa fa innahum ya'maluna zalika 'ala al-labaq wal wifaq yace babban dai abin da ake so su kware wajen iya ado din su mazaje in za su yi wa matan su ado wal wifaq kuma su yi abin da shi ita matar ta fi sha'awa dai idan kai ado da abin da ba shi ta ba wata ba gawu sai sai kaje ka wata ta da gawu tana daukar ido ka ba ta burge ta ba ga jashar da ga jan tabarau ga jaddara ga jan takalmi <laughs> sai wasan kunna wuta اور کچھ نقصان کے لیے kila wata bulu take so kila wata abin da take so mai ruwan toka kila wata mai ruwan ko take so kila wata kore da take so sai ka tambaya ko da ce ka zaɓo guda biyu ko uku sai ka shigo gida wacce kike so in saya wacce ta fi burge ki idan huluna ne wacce kike so in saya wacce ta fi burge ki qurtubi yace kai dai abin da zai dace farudda ma kana zinatan taliqu fi waqtin wala taliqu fi waqtin akwai adan da zai dace da wani lokaci amma ba zai dace da wani lokaci ba adan da za a yi da rana ba shi za a yi da daddare ba ba da daddare bayan sallar isha'i na sa wani babban riga har da jamfa da ya ciki ai sai dai ka samu kayan da za su dace da wannan lokacin kuma ana sanyi ina kai ina ta kaya wanda ba na sanyi ba ana zafi sai a ganka da riga sanyi a jikinka kai ba ka san bai dace ba duka hada gumi komai za ka yi daidai dace فزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب akwai ado da yake dacewa da samari bai dace ga dattijai su ba akwai yake dacewa ga dattijai bai dace ga samari su ba alatara tara anna shaykha wal kahala idza hafa sharibahu lika bihi zalika wa zanahu ba ka ganin mutumin da ya kai irin shekaru arba'in zuwa hamsin lokacin da ya rage gashin bakinsa sai daga cewa hakan ya yi masa kyau yake amma saurayi wanda bai fara gemu ba gashin baki fito idan ya aske shi kuma sai ka yayi muni na da an bayyana yake sai ka yayi muni wa idza waffarat lihiyatuhu wa hafa sharibuhu zanahu zalik amma saurayi idan yana da wadataccen gemu kuma ya dace gashin baki bai tsawo ba sai da hakan yayi masa kyau ba ka dan wato kaga alu sunna ne wannan littafi lalle imam al-qurtubi ahli ta ne wasu yace wa kadalika fi sha'an al-kiswa haka abin yake wajen tufafi fa fi hadha kullu ibtida'i al-huquq a cikin wannan duk ana so ka bata cikakken hakinta fa inna ma ya'malu ala al-labab ni dai abin da nake so in ji qurtubi ya kasance ya gwanance wajen iya ado walau saki kuma ya mata irin adan da ita ce take sha'awa ليكون عند عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال hikimar cewa kai mata abin da take so dai ita ce za ta gani sai hakan ya kasance ya dakatar da idanta a kanka ba ta ƙetare ta hango wani ba idan kai adan da baka birge ta ba sai ta tana sha'awar ta ga wannan adan a jikin wani namijin idan kai karin hular da ba shi take so ba sai ka ga tana son ta kalli wani namijin da ya karin hular da shi ya fi birge ta idan ka magana wadda ba ita take so ta ji ba sai ta ji tana son ta ji wata maganar a wurin wani namijin ba kai ba to ce ta ake so ka kula me take so tun daga zance har tufafi har ta hula har komai dan kai mata abin da zaka rintse mata ido ba za ta ga kowa ba sai kai wannan ka abin da malamai suke zana wani addinin musulunci wa kazalikal kufr min ar-rijali yace to sa kwalli a wajen mazaje minhum man yaliqu bihi wa minhum man la yaliqu bihi akwai wanda in sa kwalli zai kyau akwai wanda in sa kwalli zai muni in ka san ka sa kwalli muni zaka yi to bai kamata ka sa fa amma tibu yace amma kaga turare wasiwak da aswaki wajen goge hakori wal khilal da sakate tsakanin hakori ta yadda da dukkan ya tsaya tsakanin hakori warranu jiddaran da gusar da dukkan wani gashi a jikinka gashin hamata da gashin gaba da sauransu wanda dai duk bai dace a ganshi ba gusar da shi wa fuduli shi'ari da dukkan wani abin da ya karu kan bukata na gashi wa tatahiri da yin wanka akai akai wa kalmil azhari da yanke farce wa huwa bayyinun muwafiqun lil jami wannan ya dace da dattijai ya dace da samari kowa zai turare asuwaki akai akai wanka akai akai wankan safe daban wankan daddare daban yace wannan ya dace da kowa yace wal qidadu li shuyukh yace kunki ko da tije suna iya yi suna da wannan tije irin da garin suke nan ko ba haka ba wal khatam lil jami' amma san yazo da ya dace da kowa da saurayi da dan tsaka tsiki da tsoho duk za su iya sanya bi min al wa shuyukh zina wa huwa hallu rijali ala ma ya'ti bayanuhu fi suratul nahl yake son ya zo ai ado ne da maza kamar yadda bayanin sa zai zo nan cikin suratun nahl a gabatan kuma alaihi an yatawakka awqati hajatiha ila rajuli sannan ya kamata in yana zaune da mace ya kiyaye wani lokaci ne take bukatan ɗa namiji fa yu'iffaha dan ya kosar da bukatar ta a wannan lokacin wa yughniha an tatallu ila ghairihi ya hana ta leke dan kallo wani baki ba wa irra ar-rajul min nafsihi ajazan in namiji ya ga ya kasa ta wannan bangaren an ikamati haqqihi fi marja'iha baya iya biya mata bukatar kwanciya a kaza min al-adwiyati allati tazidu fi bahihi wa tukawwi shahawatahu hatta yufa babu laifi je nemo magani ya dan kara kansa kwari dan ya gamba imamul qurtubi ya faɗa imamul qurtubi gaskiya aljanu da kan qur'an wato dan haka malamai da suke bayani akan wannan ba sa jin kunyar su bayyana wa abin da yake ilimi ne ya tabbatar da shi kuma haƙƙi ne da mata suke da mata suke da shi a wurin mazajin su da haka ma suke cewa yana daga cikin hikima kar tsoho dan shekara hamsin ya ce zai auri budurwa yar shekara sha shida ko sha bakwai domin matsalar da za ta faru shine idan aka ƙara shekaru ashirin nan gaba ko mu ce a ƙara su eh, idan aka ƙara a shekaru ashirin nan gaba tana da shekara ta bakwai ya zama shekarun ta nawa talatin da bakwai shi kuma shekarun ta nawa saba'in shi sha'awarsa ta ragu ita kuma ta zo daidai ganiyarsa ba zai iya biya mata bukata ba da haka da tije sai ka hakura su samu yin shekara ashirin ashirin da biyar talatin dala ka fi tare ko ba haka ba amma kira zo kai ka expire ita kuma tana nan da sauran ta suna aiki yare kai kuma ka riga ka kammala shi yasa imam ibn al-jawzi a cikin littafin saidul qatir yake cewa in har tsotsayi yasa dattijo ya aure yarinya yace to ya samu abin da zai rinka ba ta na cin hanci dai ya lallace ta ba ta hakuri amma dai ba zai biya mata bukata aka yi faɗa cikin littafin saidul qatir ka ga mun sai shekara 100 da suka wuce manyan malaman musulunci dan yana da littafin tafsiri zaidul masir zadul masir yana da littafai na hadisi sai yake da kutub kitabul mawdu'at tattara hadisai da aka yawa manzan Allah ya littafi a kansu da sauran wato da tafi a bangarori daban-daban na addinin musulunci wato dai walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja wallahu azizul hakim rashin gane haƙƙin da mace take da shi a kanka wani lokacin sai ke sa ka tarar da haƙƙinta kuma ya kasance hakan ya ta cikin wani hali ko ita ta sayar da haƙƙin mijinta hakan ya jefa mijinta cikin wani hali amma idan kowa ya gane cewa yana da haƙƙi akan dan uwansa yadda zaka zaɓi magana mai kyau ka faɗa wata maganar matar banza a waje ba haka zaka yi ba zaɓi magana mai kyau ka faɗa ka yadda zaka yi ado mai kyau don wata karuwa a waje ba haka zaka yi ba ka yi ado domin ka yadda zaka zaɓi abinci mai kyau lemo mai kyau na sha irin wanda yake na zamani ko na cikin kwalba ko na cikin gwangwani ko na cikin leda ka je ka kaiwa mutu dan ka burge ta to ya kasance iyalin ka zaka kawo idan har muka yi haka sai gidan mu su gyaru sai ya kasance kasuwar karuwanci ma ta mutu gaba daya to amma sai kowa tsakanin maza da mata ya tsaya tsaye ya gane a kowa jibi a na dole in sauke ita mace ta ji ko wajibi a kaina dangane da abin da shafi mijina dole in sauke wannan wajibin ya zan yi in gyara miji ya gane haka to kenan sai komai abin amma idan ya kasance mace mace ta kasa yi wa mijinta wannan ba yi da tsoron Allah idan wata ta yi mata a waje sai ta kwace miki miji ke kina zaune a gida da haka ya kamata a yi wannan sai ka kwace miji kike na zaune a gida ha kai ma namiji idan ka kace wa matar ka wannan sai wani ya kwace ma mata kai kuma kana zaune a gida haka baka sani ba duk irin wannan yana faruwa dan haka duk abin da ka san matar ka za ta yi sha'awa ka kiwace shi zaka mata idan ka ki mata da ganganci to za ta yi sha'awar wannan ta hanyar haram illa ya ka in mai tsoron Allah sai kira tsoron Allah ya kasance da jeka in mara tsoron Allah sai kuma babu yadda ka iya Allah ya rufa mana asiri Allah ya ga katanga Allah ya sanya katanga karfi tsakanin mu da dukkan ayyuka na fasadi ubangiji ta ala ya wadatar da mu da halal ta yadda ba sai mun je ga haram ba ubangiji ta ala ce walil rijali na daraja wallahu azizul hakim sai aya ta at-talaqu marwatan فإنفاق بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يكيما حدود الله فإن خفت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 ubangiji ce at-talaq marratan saki iri biyu ne lafazin at-talaq ana nufin at-tatliq kamar yadda as-salam yana nufin at-taslim suka ce at-talaq din ne wato mudaf ne akwai mudaf ilayhi wato shi mudaf ilayhi ne akwai mudaf da aka shafi ma'ana adadu at-tatliq marratan adadin saki wanda ake iya yin komai a cikin sa guda biyu ne daga nan idan mutum ya saki yana da nema ya dawo da ita ya sake yin saki na biyu ya ce ya dawo da ita daga nan gurin fa sakun bi ma'rufin ko dai ya rike ta hanyar da ta dace a shari'ance babu cuta ba cutarwa aw tasri'un bi ihsan ko kuma ya sake ta kuma tare da ihsani da kyau kyautatawa saki ba tare da zagi ba saki ba tare da cin mutunci ba saki tare da ba ta da kyauta ta tamattu'i da aka sai idan an saki mace a bata kamar da ayoyi za su yi bayani a nan gaba wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa lokacin saki shi ma ana son a sake ta da kyautatawa yadda a zama za ka kula da shi da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan to haka wajen saki za ka lura wani lokaci ne shari'a ta ce a cikin mace shari'a ba ta yadda a cikin mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu tsarki shari'a ba ta yadda a cikin mace ba idan ta samu tsarkin da ka sadu da ita dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi tsarkin da baka sadu da ita ba shari'a ba ta yadda ka saki mace ba ka ce dole ta kwace kayan ta yau tunda saki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda kai za ka ciyar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda ta kuru'in da muka bayyana a baya tsarki uku ko jini uku sana a cikin wannan lokaci ba zagi ba cin mutunci iyayenta ba yin kwallo da kayanta ba kirawo mai akori kura ka ce dole a kwace kayanta fa in satun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum ba ta halatta gare ku ko mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku ce za ku karbi wani abu cikin abin da kuka baiwa yanku a matsayin sadaki illa an yakafa Allah yuqima allah sai fa in su ma'aurata sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba abin da kuka sayawa matarka lokacin aurenta wanda yake da cikin ma'anar sadaki sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki sai ka zo za ka rabu da ita ba ka cewa kawo duk abin da na kashe daikin ciki shine wala yahdu ta an ta'khudhu min ma ataytumuhunna shay'an illa an kafa Allah da Allah sai dai in sun tsoron ba za su iya tsaye da dokar Allah ba fa in kuntum Allah yuqima hududallah fa in kuntum idan ku waliyan aure majibinta lamarin ma'aurata biyu dangin miji da dangin mace in khiftum idan kun ji tsoron Allah ya kima lahi ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare fala junaha alaihi ba a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi cikin abin da ta fanci kanta da shi ita mace ma'ana mace ce tana tare da miji bayan an riga an yi aure sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta da san yana son ta yanzu baya son ta to ba ya da ikon ya karɓi wani abu don ya sake ta sai dai ya sake ta haka kawai dan kare shi da ta. ana zaune mace ce ta ji ba ta awar miji da ita ce ce sai ki in ba ki bari biya yanzu kuma ta fasa ba ta so to ba za ta zo ba ta matsa miji ta ce dole sai ka ce ni a ni ina son ki dan da za ta ce dole sai na sake ka dole sai na sake ki ba zan sake ki ba a dole sai ka fice ni a ni ba sake ki ba a irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi shine ta yi kulli abinda duk ya kace da sunan sadaki to sai ta dauki kayan sa sai ta mayar masa idan ya karba shi kuma sai ya sake ta shikenan an riga an huta waɗansu malamai suka ce karɓar wannan abin da ya kashe kadai sunan sa saki ko da bai ce na sake ki ba amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi mijina wane ba na zargin sa game da addini ba na zargin sa game da dabi'u na gari mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci abin nufi ina jin tsoron in saba mushi ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba zan tungare masa tunda ba na kaunarsa wannan nake jin tsoro in ko na gare masa Allah zai kama da wannan laifin sai manzon Allah ya ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a tarudina alayhi hadiqatahu sai ce eh, zan ba su gonarsa sai manzan Allah ce iqbal al hadiqata wa sallikha ta sallikata karbi gonarka kai mata saki daya to kaga anan bayan ya ce karbi gonarka sai kuma yace ka sake ta inda karbar gonar kadai saki dai da ba kuma sai an ce sake ta ba amma ka karɓan gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma daban to da haka dai wannan shine abin da ake kira kulu'i mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta son miji shi ko miji na son ta to a nan gurin sai ta dauki abin da ya kashe wajen aurenta da ba su kayan su don ya samu auren wata da wannan ita kuma kenan sai ta tafi aure ya lalace ko mu ce aure ya tafi dan wadan suna ganin wato shi wato anafin khulu'i fasfi ne lalata aure ne aka ba wai saki bane ba waɗansu kuma suna ganin ba faski bane ba saki ne to dan haka ne ma sai malamai suka yi sakani kuma shin idan an idan an yi khulu'i ga mace menene abin da za ta yi ta yi idda jini ɗaya ko sai ta jini uku waɗansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi idda Usman dan Affan kamar da aka rubuto daga rikici idan ta yi jini dai shi kiran ta riga ta yi da za ta iya wani aura in dai yi aka ina fata an fahimta sannan miji baya da dama bayan ta ba shi abin sa ya karba aure ya lalace ko ya sake ta daga baya kafin ta kammala idda ya zo ce na dawo da ke babu komai a cikin kullu da haka ne makowa maliki yanzu suka ce alkhulu talqatun ba'ina abinda suke nufi talqatun ba'ina bi ma'ana la yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi namiji ba da ikon dawo da matarsa dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban sawa'un shine yake son ya dawo ita kuma ta amince ta sake komawa ko kuma wani ne daban ba shi ba ina fata mun fahimta shine fa in kuntum wallahi yutima hududallah fala junaha alaihim ma fi tilka hududullah waɗannan sune dokokin Allah da ya iyakance muku wala ta ta duha kar ku kifire su wa man yata'adda hududallah dukkan waɗanda za su ƙetare dokokin Allah bisa ganganci fa ulaika hum zalimun irin waɗannan sune azzalimin فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها idan ya fito saki na uku me yasa muka ce saki na uku dan a baya ce at-talaqu marratan saki wanda ake da ikon kome guda biyu sai yanzu ya ce fa in tallaqaha idan ya sake ta ya zama nawa kenan na uku to fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta a gare shi daga baya hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani namiji ingantaccen aure wanda ba ittifaki suka yi ba da mijin farko don wani lokaci mutum zai saki mata su saki uku daga ba sai Allah ya jarrabe ki je na kaunarta ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa sai ya je ya samu wani yarjejeniya da shi da Allah ka je ka auri wance idan ya so bayan kwana ka kaza sai ka sako ta dan in samu damar mayar da ita tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an sake wani sabon aure to idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu wato gaba ɗaya su biyun Allah ya la'ance su domin miji na biyu ya zama almuhallil miji na farko ya zama almuhallalu lahu wanda aka halatta masa kenan shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidansa na farko shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa dan ta dawo duka guda biyun manzon Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka ina ba ta fahimta amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari suka yi ittifaki ka aure ni amma fa daga baya za ka sako ni kaga ba da mijin farko aka yi ittifaki ba shi mijin farko ba da labari ba ita ce ta je ta yi aure auren da ake kira auren kashe wuta dan ta je ta yi ittifaki da wancan mijin daga baya bayan an yi aure an sadu da ita an gama an gwanta sati ɗaya su ta to ya halatta kuma ko bai halatta ba bittifaqin baya shiga cikin al-muhallil wal muhallil lahu tunda mijin farko bai san nabiyin ba in ma ya san shi ba da shi aka ittifaki ba dan haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi sai dai abinda ake jin tsoro su fada su mai sa auren mutu'a mutum ya daidai ne ya zo lokaci kaza shikenan aure ya mutu to a nan gurin ka ga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta ne ya sake ta saki uku yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma da haka ta yi yarjejeniya da kai ka yarda ka aure ni dan lokaci kaza shikenan ka sake ni gaskiya wannan yayi kamanceceniya da auren mutu'a in ba mu nasi kai tsaye mun ce auren mutu'a bane ba akwai kama mai girman gaske tsakaninsu da auren mutu'a to kaga anan gurin abin da ake ji ma tsoro kenan amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne amma lokacin da ya zo zance ta shi fuska komai da komai faran faran an zo an yi aure ta riga ta tare an yi amarci kwana biyu kwana uku kawai da nan ka dawo gida da yarka zarka ka a hannu sai amure ta ɗaure fuska a ƙasar za a yi yake kenan kawai ta yadda ta fita ba ta nan take shiga ba ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har kai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba ka rubuta takarda ka sake ta sai ta koma ya halatta na faɗa bai in ta koma wani na farko ba komai dan ba auren mutu'a bane ba wannan bai kama da auren mutu'a ba ba kuma da jini aka da mijin ba sai dai kawai a nan gurin ta kyauta ba da ta maka rufa rufa ta je ta ba da niyyar zama ba da nufin kashe wuta yasa aka samu su suna auren kashe wuta ina ba ta an fahimta da haka dai a takaice ya yan uwa idan mutum ya saki matarsa saki na uku to ba ta halatta ya kome har sai ta auri wani namijin kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya fara tsakaninsu da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku sai dai ta auri wani mijin sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin na wani biyu da na aura matsayinsa aure na kawai matsayin geza ta bargo ko geza ta gado, wanda ake rufa da shi kun san geza dai ma'ana kamar lagwani ma'ana baya da karfin mazakuta sai manzon Allah ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki koma wurin na farko yace kwarai abin da nake so kenan sai manzo Allah ce la hatta tuzuqi usailatahu wa yuzuqa usailatahu har sai ya dandane ki kema kin dandane shi yanzu an yi aure bai taba saduwa da ke ba kina saboda baya da mazakuta kamar da kika faɗa ko dan wani dalili yanzu kuma kina son ya saki shi koma wajen na farko ko ya saki ki ba shi halatta ki tafi wajen na farko har sai kin yi auren da lalle miji ya taba saduwa da ke a ciki sannan idan ya saki ki ne kika yi iddar sai na farko kuma yana dama ya mai da shi ina fatan kun bayyana matsala shine fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha idan ya sake ta fala junaha alaihi ma an yataraja'a shi na biyu din da ya aure ta da ya sake ta to babu laifi an yataraja'a su koma ita da wancan na farko in zanna an yuqima hududallah in sun sami yaqini a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah ita za ta kare mutuncin su shi ya kare nata wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayanin su yubayyinuha ubangiji ta'ala yake bayyana su da qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ولم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء كوما ذي إذا كن سكماتا ينكو فبلغنا أجلهن سيكة تلوكة إدى سيا kusa, saura kaɗan idda su ta yanke to fa amsikuhun da ma'rufin idan kuna son su sai ku rike su tare da kyautatawa ku yi kome ku ce na dawo da aw sarrifuhunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su idda ta su ta kare in ba ku da sha'awar yin komai su ma ta hanyar da ta dace a shari'ance ka kula da ladubba na saki ka kula da ladubba na zama dai in za ka zauna da su ka kula da wajibabbin al'amura da aka tilasta maka wajen zama da ita ka lura kuma da wajibabbin al'amura idan halin rabuwa ya faru wala hunna diraran lita'tadu kada ku ce za ku rike matan ku diraran da nufin tutaswa lita'tadu dan ku ke tare iyakar ubangiji wato ba ta halatta ka ce na dawo da ke bayan ko ba nufin a zauna lafiya kake ba a'a niji kake ka hana ta auren wani kawai niji kake ka cutar da ita ko niji kake ka sa ta cikin wani hali na damuwar da sai ta fanshi kanta ta hanyar dawo maka da sadakin ka wannan bai halatta ba shine wala tumsiku hunna diraran ta'tadu wato karku ce za ku rike su don cutarwa don ku yi ta'addanci wa man yafa'al zalika dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata din nan wato ya rike mace da nufin cutar da ita faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku rike ayoyin Allah da hukuncin sa ababan yau isgilanci zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku ni'ima ta musulunci ni'ima ta saukar da alkur'ani da saukar da waɗannan dokoki wa ma anzala alaikum min alkitab kuma ku tuna abinda Allah ya saukar akan ku na littafi wal hikmati da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bihi wanda yake muku wa'azi da shi wattaqullah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani cewa lalle Allah madaukaki alimun masani ne bi kulli shay'in dangane da kowane irin al'amari babu abin da yake jahilta ba ta halatta ga mutum ya rike mace cutar da ita da nufin sai ta fansu kanta zai yi hakan ne kadai a lokaci guda idan ya kasance ta aikata alfasha kamar da sautin nisa ta faɗa illa an yati ne fasatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya to shine mutum zai iya rike mace har sai ta tsanci kanta da kanta shine ko malaman tafsiri suka ce alfasha ma bayyana kamar da ta aikata ta yi zina mutum matarsa ta yi zina ya sake ta haka ya yi hasara ya ci gaba da rike ta ina zai ci gaba da zama da ita ka bayan da shi ya tabbatar ta yi zina ko ya danta da idansa ko ya samu shaidu masu kwari akan cewa ta yi to a nan gudun sai ta matsanta mata har ta jide kawai ta mace wa kiɗa da karatu ma'ana har gara ma ta kashe ko ta ba ko nawa ne ya kashe wajen auren ta don ya sake ta to wannan tunda ta yi fasikanci ya halatta kai mata wannan musgunawar har ta fasikanta su malaman suka fassara cewa fahisha mu bayyana shine idan ta yi rashin kunya ga iyayenka kuna zaune a gida ɗaya kai da iyayenka amma tana yi wa iyayenka rashin kunya ba ta ganin girmansu ba ta ganin mutuncinsu. an bincika su suna kiyaye haƙƙinta na matar ɗansu amma ita ba ta kiyaye haƙƙinsu na cewa iyaye ne ga mijini. to wannan ma za ka iya musguna mata hatta ta kanta ko kuma idan ta yi nishuzi wato ba ta jin magana yi kaza ba zan yi ba ko ko ko ba ta ce ba za ta yi ba karshe dai har ka je ka dawo ba ta yi ba ba ko manta ta yi ba ko yi kaza ta tashi ta yi ba yadda kake so ba ko kuma je ki kaza mana ki je ki mun kaza mana ta tsaki sannan sai ta tashi ta ta yi to wannan duk rashin kunya ne wanda mutum zai iya musguna mata har ta fanci kanta da kulubi ina ta an fahimta dan kaka je kai hasara dai da kai ma tsaki ka ga haushi ka zo kai saki kai kai hasaran sadakin ka yanzu ba ka tudu sadakin da ka aure wata to amma kai ma sai ka juya ta wata tsiyar ne ka sa ta a bango ta ji gara ma dai ba ta gidan da tana gidan ya ba sai ka mu gidan ki ba ni aure yanzu na fara ka sake da ke ni aure yanzu na fara ba ni ba saki in kina son kike sai ki bani sadaki to wannan fa mutum zai yi haka ne idan ta zo bi fahisha mu bayyana dan karo ne ya ribaci wannan shine baya son ta ya matsa mata in kai ne baka son ta sai dai ka saki ba maganar ka nemo wani abu dan idan ka nemo wani abu bai halatta maka karba ba ko da ta baka kamar da aya sai bayani cikin surutun nisa sai Allah ya ce وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأصغر والله يعلم وأنتم لا تعلمون حديث يا تبت كيف في البخاري أقول صحابي يسونا معتل ابن يسار معتل ابن يسار yana da ƙanwarsa wadda wani sahabin ke aurenta sai rabuwa ta faru tsakaninsu sai ta dawo gida ta yi idda har ta ƙare ba tare da mijinta ya zo ya yi komai ba bayan kammala idda daga baya sai yana ƙaunarta yana son ya sake zuwa ya nemi aurenta sai ya zo zawarci don ya aure ta sai ma'akal ibn yasar yake ba zan taba yadda in baka ba da na duk kimar ka na baka ka sake ta kuma da rashin kirki ka bari har sai da ta kammala idda ba komai ba yanzu ta kammala idda ka zo ka sai kana son ta koma ba za ta koma ba ita mata tana so ta koma mijin ma yana son ta koma a sake yin sabon dauran aure da sadaki da komai shi kuma wani ce ba za ta koma ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza tallaqtumun nisaa idan kun saki matayen ku fa balagna ajalahunna sai ya kasance idda su ta riga ta kare ko tana dan ta kare ko kace idda su ta kare fala ta'dhuluhunna an da azwajahunna to ku waliyai ma'ana majibinta lamarin mace kai alwalinta ko alwali ko waɗanda suke waliyai na mata fala ta'dhuluhunna kada ku ce za ku hana su an yanki ina azwajahunna su aure mazajen su na da da suka sake su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun amince a tsakanin su ta hanyar kyautatawa wato kamar kila da sun yi gaggawa ne yayi gaggawa yayi saki ita ce bata kyauta ba sai wani abu daga bayan ta da dama shi ma yana dama suna son su koma baya halatta ko waliyan su kace ba za su koma ba sun sun yi suna son su sawa'un sakinta ne yazo zai komai kafin idda ta kare dama wannan ai ku sanar da ku ne zai amma ba nema ke yarda ku ba ta in kun yarda ya komai in ba ku yarda bai fasa da ya ce ya komar da ita shaidu guda biyu kawai zai kafa da wani da wani ina kafa ko a matsayin shaida na dawo da matata da na saki shikenan ta zama matarsa matakar suna cikin idda bata kare ba amma idan idda ta riga ta kare to a lokacin nan da yanzu shi ba zawari ne neman aure ki kaga sai ya nemi yarjewa daga wajen alwali sai yin alwali ya ga dama ya bashi to dukan su dai ko wancan din ko wannan din Allah ce fala hunna an yankihina hunna kar ku ce za ku hana su su aure mazajen su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun samu yarjewa a tsakanin su ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta dace da shari'a zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal wannan abin da aka ambata shine wanda ake yin wa'azi da shi da duk wanda ya kasance yayi imanin Allah yayi imani da Allah yi imani da ranar karshe a cikin ku zalikum azkalakum wa athhar wannan kuma shine azkalakum abin da yafi tsarki a gare ku wa athhar kuma fi dacewa domin da azzaka da atahur kuma duk ma'anar su daya azka wa wato shi yafi tsarki shine yafi tsarki ko shine yafi dacewa a ce in dai miji ya yarda yana son matarsa za su koma to su koma din shi fi sama da kuce za ku hana su dan tunda zuciyarsa ta rataye da ita ita ma zuciyarsa ta rataye da shi saboda haka idan kuce za ku hana su sai ku kawo wata matsala kuma daban wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala ki da sani ne mai yafi dacewa da bayan sa ba ku ne kuka fi sani ba ku ba ku san komai ba sai abinda da Allah ya sanar da ku والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاول فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن أولين كاملين والوالدات mataye waɗanda suka haihu yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu jariran da suka haifa haulai haulaini ne tsawon shekaru guda biyu cikakku liman arada an yutin marbaba'a ga waɗanda suke so su cika wa'adi da aka ƙayyade na shayarwa wato shine shekara biyu ba tilas bane cewa shekara biyu amma idan an kai shekara biyu kuma bai halatta ba ƙetare shekara biyu ana shayar da jariri a iya yawa shekara ɗaya yan haka mu ya fi dacewa shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara biyu liman arada an yi timmar raza'a wa alal mauludi lahu wajibi ne akan uba dan shine al mauludi lahu wanda aka haifa masa jaririn wajibi ne akan sa rizquhunna ciyar da matayensa da suka haihu din ko da ko ya sake su yanzu ba sa karkashin igiyar aurensa ta je gidansu ta haihu kaga ita kammala idda kina to yanzu kai ne zaka ciyar da ita domin ciyar da ɗanka wajibi ne shi ɗanka yanzu bai fara cin abinci ba sai in mahaifiyarsa ta ci abinci daga abin da ta ci ne za a kalata a wata masana'anta a ciki a sama masa madarar da zai sha nonon da zai sha to sai zanto dole ne ka ciyar da ita dan mamanta ya bayar da nonon da ɗanka zai sha wa alal mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka haifa masa dadin hunna ciyar da matar ko ciyar da su matan da suka haihu din wa hunna da yi musu tufafi sutura kenan bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'ance a al'adance me zai yi wanda bai yi ƙauro ba me zai yi wanda bai almabazzaranci ba bisa ga ka'idar zai na iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama bisa ga ka'idar wa kulu washrabu wa la tusrif shi da bil ma'ruf me zai yi wanda zai zama tsaka tsakiya wajen ciyarwa me zai yi tsaka tsakiya wajen tufafi dole ne yawa matar dole ne ya mata na abinci ko sutura ko da ba ta tare da shi tun da ɗansa yana kan cinyoyin ta tana shayar da shi shine wa allama walidul rahul kunna da bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ba dora wata rai sai abin da za ta iya abin nufi kar iyaye dan jin haushin ya saki yarsu yanzu da ta haihu a kallafa masa wani abin da ya shafi ciyarwa da tufafi wanda ya fi karfinsa bai dace ba a shari'ance lalle ne abi cewa mai hali irin nashi mai matakin albashi irin nashi samu irin nashi menene abin da ya kamata ya tsayar da matarsa tsaka tsakiya wanda bai almubazzaranci ba bai yi kwauro ko roya ba to sai a karɓi wannan abin a sa kar a kallafa masa abin da ba zai iya ba ne la kallafa nasu illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi la tudarra walidatun bi waladiha kar a cutar da mace a musguna mata saboda danta haka kuma kar a cutar da wanda aka yi wa haihuwa shi uba kenan saboda ɗansa da akwai lokacin da miji zai gallaza wa mace ba dan komai ba sai dan ɗanta akwai lokacin da mace za ta gallaza wa miji ba dan komai ba sai dan ɗansa tun da dai ɗan yana wurinsa bari ta nemi kaza bari ta nemi kaza bari ta yi ma ƙarya ta yaron baya da lafiya bayan lafiya sa kalau je bi kwana je ya kwana bai barci ba bayan ya kwana na barci ba dan kowa sai galla za ku ba kawo kaza kawo kaza kawai dan sanadiyar sa a cutar da shi kamar yadda kuma bai halatta ba dan sanadiyar dan ya ce zan cutar da ita sawa'un ana tare ne ko an rabu da akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya dan ana tare akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya bayan an rabu kowanne bai halatta ba domin la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi abdi ya tafi lokacin da ake rabe ya tafi lokacin da kuma ake hada da juna ina fata an bayyana da akwai mata da idan tana so ta munguna maka kai mata abin da yake ba daidai ba sai ta kwada dan kamari sai ta zage shi a gaban ka ba da shi take ba da kai take dan ka ji haushi dan ta ga zuciyar ka tara sai da dan shi ma akwai mutumin da idan mutum ya masa laifi ba da ita kadai ce fushi ba har da 'ya'yanta. yadda ita yake fushi da ita ko ƴaƴanta suka zo turata wajen sa ɗakin su sai kore su ya ɗaure musu kubuta to menene laifin su kuma ciki لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك abin da ake nufi da alwaris a nan magajin ɗaɗin ma'ana idan ba uba alwaris wanda zai iya cin gadon ɗa bayan mutuwar ɗa to shi ne ya kamata ya jibinci nauyin wannan dan wajen kula da shi tunda ubansa baya nan kaga babban wancan ba zai isin gadonsa ba sai isin gadonsa kanin mahaifinsa wan mahaifinsa duk suna isin gadon wannan dan idan ya mutu to yanzu tunda mahaifin yaron ya mutu dan ba mai kula da shi su ne suke da nauyin kula da shi abinda duk za a nema a wajen uba sai a nema a wajen kanin uba ko a wajen wan uba ko a nema a wajen babban wa na wannan dan lokacin da mahaifinsa ya rusu shine ma'anar wa alal warisi min zalik Sheikh Islam Ibn taymiya yake cewa akwai wata nukuta da ke cikin wannan aya da ubangiji ta halace la tudara walidatun bi waladiha yana da dama da yace wala walidun bi waladihi tunda walida mahaifiya walidun mahaifi da yadda aka ce kar a cutar da uwa mai haihuwa game da ɗanta ha kuma kar a cutar da mahaifi game da ɗansa amma mai wani hikimar ba a kawo walid ba sai a kawo mauludun lahu domin lafazin mauludun lahu ya shafi uba da ya haifi ɗan lafazin mauludun lahu ya shafi kanan uba wan uba ya shafi wan wannan yaron domin lokacin da aka haihu a gidanku mahaifinka matarsa ta haihu idan ka zo ka cewa abokananku an yi mana haihuwa ƙarya kai shi mahaifin ɗan idan yi sai an yi mana haihuwa ƙarya yi shi kanan uban dan ko wan uban dan idan yi sai an mana haihuwa ƙarya a ashe ku duka kowanne mauludun lahu ne domin da an kawo walid da uba ne kawai zai zubunci nauyi amma da aka ce mauludun lahu idan uba yana nan shi ne nufin ke gaskatuwa a kansa in baya nan kanin sananan nan wan to su ne za su ɗauki wannan nauyin da baya nan da in yana na shi ne zai dauka ne hikimar wala muludun da hubi waladi wajen da warid da sallallahu alaihi karin bayani ne kawai an gane ko fa in arada salar, idan iyaye guda biyu sun yi nufin yayi ɗansu, su an taradin minhuma wa tashawurin bisa ga yarda a tsakanin su da tattaunawa da shawara fala junaha alaihi ma babu laifi su yayi da abin nufi uba baya ya da ikon yace lalle a yayi da wata mai zuwa uwa ba ta da iko ta ce lalle zan yaye da wata mai zuwa sai sun yi shawara da juna ina fata an fahimta shi ba zai zo ya yi ra'ayin da kau kama kariya ya ce ya a yaye dan ba dole ita ma ba za ta yi ra'ayin da kau ta ce da dan nuran ta yake sa kawai ta yaye dole sai sun yarda fa ina arada fisalan an taradun huma wa tashawu fala junaha alayhi wa in aradtum an tastardiu auladakum idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku a shayar da su a wani gida wata uwar da ba mahaifiyarsu ba ta shayar da su an gane ku idan kun yi nufin haka fala junaha alaikum babu laifi akan ku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan wato ainihin sallamtum kun bayar da ma ataytum abin da ya kamata ku bayar aka yarjejeniya da ku za a shayar da ƴaƴanku ku biya lada kaza sai ku je ku kai ku biya din bil ma'ruf ta hanyar sadaqa shari'a to menene ke sa har kawai a ce sai an je an kai yaro a shayar da shi a nan ayar haka ta yi magana idan kun so ku shayar da shi amma aya ta cikin suratul talaq ta yi bayani wa in ta'atartum fasaturdi'u lahu ukhra ta'atartum kun samu rashin fahimtar juna kun labu da matar ga jariri tana tayar da shi yau wata biyar ka sake ta ta ce to ni aure zan yi kuma tunda zan yi aure dama yaro zai dawo wurinka shi kuma bai kai lokacin da za a yayi shi ba ya za a sai a nemo mai yayi da sai a nemo mai shayarwa idan aka nemo mai shayarwa sai a yarjejeniya nawa za a baki kowane wata ki shayar da wannan yaron kaza za a biya ta shikenan sai uba ya biya a shayar da kansa ina fata an fahimta wato ta'asartum kenan kun samu rikici to fa wa lahu ukhra sai a samu wata shayar da shi idan wata za ta shayar da shi waye zai biya yunjik zu sa'atin min sa'ati sai aya ta tafi ka a ma'ana shi ma abucin yalwa uba kenan sai ya ciyar yadda dole ce da matarsa haka dole ce da ɗansa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma Allah sawa'un yana da yalwa ko ba da yalwa gurgudan halinta gurgudan abin da zai shi shine nan aya ta ce fala junaha alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf wa taqullaha ku tsare dokokin Allah alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani cewa ubangiji ta'ala mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne kuma zai muku hisabi akan haka ranar tashin kiyama abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya mana assalamu alaikum wa